أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين to barkanmu da sake haduwa a daidai wannan lokaci da muke gabatar da karatu a cikin littafin sunan tirmidhi ko jami'u tirmidhi ko aljami'ul kabir sunan tirmidhi wallafar babban malami abu isa muhammad bin isa bin saurah bin musa bin dhahak at-tirmidhi abu isa wanda aka haifa hijira na da shekara 209 ya mutu hijira na da shekara 279 yana ɗan shekara 70 daidai karatun da ya gabata mun kai ƙarshen babi na 34 ko ƙaramin littafi na 34 a jerin manyan babuka ko ƙananan littattafai 46 da ke cikin wannan littafi yau insha Allah za mu tashi babban babi ko ƙaramin littafi na 35 da fatan Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu ya sa dace Imam Tirmidhi Allah ya ji kansa yace abwabu sifatil qiyamati war raqaiki wal wara'i ar rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wannan bangare zai yi magana akan kawo babubuka da suka yi magana akan sifar alkiyama warraƙa'iƙ da maganganu masu tausasa zuciya sarwa wa'azi zance a kan abin da ya shafi lahira walwara da kuma ainihin tsantseni da taka tsantsan da gudun duniya an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam albabul awwal babun fil qiyama babi na farko babi da zai magana akan alkiyama hadis ragam alfan 415 hamsata mai lamba dubu biyu da ɗari hudu da sha biyar قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال Kala Rasulullahi sallahu Alaihi wasallam, wannan hadisin da sanadi zuwa adi ɗan hatim, Allah ya ƙara masa yadda atta'i. Ya ce, Manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Ma minkum min ahadin illa sai yi kallimuhu rabbuhu yau malƙiyama, babu wani ɗaya daga cikinku face ubangijinsa zai magana da shi ranar tashin alkiyama wa laisa bainahu wa bainahu turjuman babu tafinta mai fassara a tsakaninsa da shi fayanzuru aymana minhu fala yara shay'an illa ma qaddama sai i duba dama da shi shi bawa din sai ya zamanto ba abinda zai gani ba zai ga wani ba face abin da i gabatar da shi ma'ana ya aikata shi a nan rayuwar duniya ثم ينظر أشأم منه فلا يرى شيئا إلا شيئا قدمه sannan iduba zuwa ga hagunsa sai zamanto babu abin da zai gani na daga wani abu face wani abu da shi ne ya gabatar da shi ma'ana shi ne aikata shi a nan duniya sun mayan zoro tilka a wajihi sannan i kalli gabansa fatastak hunna sai iga ga wuta a gabansa ta tunkare shi ta fuskance shi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man yastata minkum an yaqi wajhahu harran nari walau bi shiqqi tamratin da haka wanda ya samu dama daga cikin ku ya tsare wa fuskarsa zafin wuta koda da tsagin dabino ne to ya aikata ma'ana koda da bayar da sadaka ta tsagin dabino ce hadha hadisin Hassan sahih wannan hadisi ne ke kyau ingantacce قال حدثنا أبو سايب قال حدثنا وكيع يوما بهذا الحديث عن الأعمش وكيع يابام حديثي وترانا دونا حديث دقاء الأعمش فلما فرق وكيع من هذا الحديث قال دف وكيع كما قم فدرونا حديثي يتي من كان هنا من أهل خراسانا فليحتزف في إظهار هذا الحديث بخراسان وان دي كسان چه أنن دقى متانا خراسان to in nemi lada wajen bayyana wannan hadisi a khurasan da annal jahmiyata yunkiruna hadha saboda su jahmiya suna inkarin wannan cewa akwai kiyama akwai ainihin eh, abinda mutum ya gabatar sun ce aiki daban kuma eh, ainihin wato imani daban ismu abi sa'ib سلم بن جنادة بن سلم بن خالد بن جابر بن سمرة الكوفي أبو سائب سننس سلم دن جنادة دن سلم دن خالد دن جابر دن سمرة الكوفي to wannan hadisi dai babban abin da yake karanta gashi ne magana akan abin da zai faru ranar tashin alkiyama za a ga mutum zai ga abin da ya aikata sannan kuma ainihin zai ga wuta a ranar tashin alkiyama mun ji wani sabon sahabi shine adi dan hatim abba'i sunan sa'adi dan hatim dan abdullah dan sa'ad dan hashraj at-ta'i nasabarsa eh, dan daga tsaye ike ba shi da wata shuhura da ta wuce adi dan hatim ya mutu hijira na da shekara 68 wasu malamai sun ce 66 wasu sun ce 67 kuma sahabi ne mashhuri ainihin a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mafarauci ne sosai hadis ram alfan 416 hadisi mai lamba 2416 qala hadathana umayr بن mas'ada qala hadathana husayn بن numayr أو أبو محسن محسن قال حدثنا حسين بن قيس الرحبي قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن حديث أبلاه دم أمير رويته دق أبلاه دم مسعود حديث الأقران كينا دق النبي صلى الله عليه وسلم يأتي لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى تسأل يسأل عن خمس دق دقين دان أدم ba za su gushe barin ƙiyama daga wajen ubangijinsa har sai an tambaye shi game da abubuwa biyar an umurhi fi afnahu rayuwar da aka bashi ya iƙarar da ita wa an shababihi fi Haka hakanan sai an tambaye shi game da ƙuruciyarsa ya yi tsofar da ita ya yi ƙarar da ita wa malihi min ainak ta saba kuma za a tambaye shi game da dukiyarsa ta ina itarata wa fi ma'amfaka kuma ta ina ya kashe ta wa ma za a mila fi ma'alim kuma ilimin da ya sani me ya yi da shi shi ya yi aiki da iliminsa ko bai yi ba haza hadisun garib wannan hadisi ne bako la na harifu min hadisi ibn mas'ud ba san shi daga hadisin abdullahi dan mas'ud ba annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam illa min hadithul husain bin qais sai ta hadisin husain dan qais husain bin qais ne yudha'af fil hadith min qabl hibzihi shi ko Hussein dan Qais din nan ana raunana shi a cikin hadisi ta bangaren haddasa wa fil babi an Abi Barza wa Abi Sa'id a wannan babin akwai hadisi irin wannan daga Abi Barza al-Aslami da Abi Sa'id al-Khudri to wannan hadisi dai hadisi ne sahihi an gane Eh, ana abin nan matsalarsa ta bangaren hadda ce ba ta yi suka a cikin abin nan ba musamman hadisin ya zo ta waɗansu hanyoyi waɗanda ainihin ba wannan ba eh, misali imamu darimi a cikin musnad yasa ya kawo ta hadisin abibar zata al-aslami hakanan ya kawo daga hadisin mu'az dan jabal da wani lafazi wanda ba wannan ba ko wasu lafuzza ba wannan ba ya zo da lafazin arba ya zo da lafazin hamsa to da haka dai hadisin ina da wujha hadis ragam alfan arbumiyatin saba'ata ashar hadis mai lamba da da dubu biyu sha bakwai قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا الأسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله بن جريج عن أبي برزة الأسلمي قال قال رسول الله صلى wannan hadisin da sanadi zuwa abi barza ai dama baya ya ce akwai hadisi irin wannan daga abi barza tal aslami ya ce manzo Allah so sallam ya ce la tazulu qadama abdin yawm al qiyamah hatta yus'ala an umrihi fi ma diga digan dan adam wancan bambancin wancan ya ce ƙadamu nan ya ce ƙadama digadigan ɗan adam guda biyu alif ɗin ta tasniya ce digadigan ɗan adam guda biyu ba za su gushe ba gaban ubangiji ranar tashin alkiyama har sai an tambaye shi an umurihi fi ma'afina cikin rayuwar game da rayuwarsa cikin mai ikarar da ita wa an ilmihi fi ma fa'al kuma da game da iliminsa me ya aikata wa an malihi min aina iktasaba haka nan daga dukiyarsa daga ina ya tara ta wa fi ma anfaqa kuma daga ta ina ya ciyar wa an jismihi fi ma bula haka nan jikinsa ya kodar da shi ya yi karar da shi ya tsofar da shi hadithun hasanun sahih <coughs> wannan hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce wa sa'id bin abla bin jurayj huwa basriyun shi sa'id dan abdullahi dan jurayj mutumin basra ne wa huwa abi barza shi bararren bawa ne ga abu barza abu barza ta ismuhu nadlatu bun ubaid shi abu barza din nan sunansa nadla dan ubaid to wannan hadisin ina karfafar wancan da ya gabata an gane ko mun ji sabon sahabi shine abu barza al-aslami sunansa nadla dan ubaid dan abid wasu sun ce nadla dan amr wasu sun ce nadla dan abdullah to duk haka aka yi saɓani wajen sunansa dan kabilar eh, eh, aslam ne kuma mutum madina ne ya kuma zauna basirar da ƙarshe shuhurarsa abubuwar zatar aslami ya mutu hijira na da shekara 65 ainihin a magana mafi inganci amma wasu malamai sun ce ya mutu lokacin shugabancin yazid dan mu'awiya sahabi ne mashahuri. ainihin daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan hadisin dai shi ma ina magana akan tabbatuwar ranar sashin alkiyama ran kiyama ainihin tabbas ce kuma akwai hukunce-hukunce a cikinta babu ma ja fi sha'anil hisabi wal qasas wa huwa al babu thani babi abin da yazo cikin sha'anin hisabi da kuma kisasi wato hisabi kowa a bashi ladan aikin da ya aikata qasas a mayar da zalunce-zalunce a kankar abin da yake tsakanin mutane na nauye-nauye ko duk wani mai haƙƙi a wajen wani a karɓi haƙƙin daga wancan a bashi <clears throat> hadis ragama alfa'an 418 hadis mai lamba 2418 قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأن حديث لسند زو أبي هريرة الله يقارى مسيد دايتي maza Allah so salam ya ce a tadruna manil muflis kun san wane al-muflis fallasashe annabi sallallahu alaihi wa wa sallam yake tambayar sahabbai kun san wane ne fallasashe a cikinku an gane ku kalu sai sabai suka ce almusuflisu na ya rasulallah, man la lahu wanda yake fallasashi a cikinmu, shi ne wanda babu bai mallakar dukiya kuma walamata bai mallakar wani wata kadara wani abu wanda za a iya cewa wannan mallakarsa ne ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zala su sallallahu alaihi al muflisu min ummati muflis daga cikin al'ummata bankrupt wannan shine sunansa da turanci wato mutumin da yana wato ya zamanto koda da abu a hannunsa to ya shiga ya zama indabta to fallasashe daga cikin al'ummata shine mai ya'ti yawmal qiyamati bi salati wa siyamihi wa zakati wanda zai zo ranar tashin alkiyama da sallar sa da azuminsa da zakarsa. wa ya'ti amma izo kiyama karshe ta mahaza wa qazafa haza ya zagi wancan yayi wancan kazafe masa kage wa akala mala lahaza ya ci dukiyar wancan wa safaka dama haza ya zubar da jinin wancan wa daraba haza ya diki wancan fa yaq'udu sai i zauna fa yuktasu haza min hasanati sai a dauko daga kyawun ayyukansa a biya wancan wannan wa haza min hasanati a ba wannan daga kyawun ayyukansa fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuktasa ma alaihi min al idan kyawun ayyukansa suka kare gabanin a ɗauki haƙoƙin mutane daga wajensa da suke kansa na daga ainihin na daga kurakure da laifukan da mutane ukhidha min khatayahum faturiha alayhi sai a dauka daga kurakuransu da laifukansu a dora masa summa turiha fi nar sannan a dauke shi a jefa shi a wuta duk saboda kyawun ayyukansu sun kare sun zama ragowar nasu sai mummuna bai biya biyan haƙoƙin da suke gama biyan hakokin da suke kansa ba an ɗauki zunubai an ɗora masa saboda haka sai ya zamanto ba shi da komai sai miyagun ayyuka sai a saka shi a wuta haza hadithun hasanun sahih wannan hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce to lalle wannan fallasa ta gama karewa a kan shi to zarci ne wannan wanda babu to zarci kamar sa a bayansa <clears throat> hadis rakam alfan 419 hadisi mai lamba 2419 قال عدسنا هناد ونصر بن عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا المحاربي أنا أبي خالد يزيد بن عبد الرحمن عن زيد بن أبي أنيسة عن سعيد المقبري أنا أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن حديث دسنا ديزو أبي هريرة الله يقارى ما سيده شواء النبي صلى الله عليه ya ce rahimallahu abdan kana li akhihi indahu mazlimatun fi irdin aw malin Allah ya rahama ga bawan da akwai wani zalunci da ya ga wani dan uwansa a mutuncinsa ko dukiya faja'ahu fastahallahu qabla an yu'khadha wa laysa samma dinarun wala dirham sai ya je wajen dan uwan nasa in mai ya yafe masa halaccin wannan abu da ya masa na ba daidai ba na cin mutunci da batunci a cikin mutuncinsa da dukiyarsa gabanin a kama shi ranar da a wannan ranar babu dinare ba dirhami fa in kana lahu hasanatun ukhudha min hasanati kawai zai kasance in yana da kyawun ayyuka ne za a ɗauka daga kyawun ayyukansa a biya wanda izadinta wa in lam takul lahu hasanatun hammaluhu alaihi min sayyi'atihi idan kun ba shi da kyakkyawan aiki da za a ɗauka a basu su sai su eh, ɗebo daga miyagun ayyukansu su ɗora masa gwargwadon zaluncin da ya musu haza hadithun hasanun sahih wannan hadisi ne kyakkyawan gantacce min hadisi sa'idin al-makaburi daga hadisin sa'id al-makburi wa qad rawahu malik ibn anas an sa'id al-makburi an abi hurairah an nabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu kuma hakika malik dan anas ya rawaito wannan hadisi daga sa'id al-makburi daga abi hurairah daga annabi sallallahu alaihi wasallam kwatan kwacin sa hadis rakam 2420 hadisi mai lamba 2420 qala haddathana qutaiba قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأن حديث سند يزو أبي هريرة الله يقارى مسيدة شو من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي لتؤدن الحقوق إلى أهلها والله للي سيكم يد حقوق يزو أقام أبو تنسو حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء ran kiyama سي an كساسي سي sai Eh, ainihin an karɓi fansa ga akuya mara ƙaho daga akuya mai ƙaho da ta soke ta anan duniya da zalunci Wafin babu yana abi zarrin wa abdullahi bin unais a wannan babin akwai hadisi irin wannan daga abi zarrin lifari da kuma abdullahi ɗan unais wa hadisu abi huraira ta hadisun hasanin sahih wannan hadisin na abu huraira hadisi ne kyakkyawan ingantacce حديث رقم 2421 حديث من ishirin hadisi mai lamba dubu biyu قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني سليم بن عامر قال حدثنا المقداد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأن حديثا دسنة جزوى المقداد صحابي من زان الله صلى الله عليه وآله وسلم ya ce na ji manzala su yana cewa iza ka na yawon qiyama idan ranar kiyama ta kasance odniyati shamsu min al'ibad za a kusanto da rana gabayi hatta ta kuna ki milin a wisnayin har ta zamanto gwargwadon mil ɗaya ko biyu ƙala sulaim sulaim mai ruwayar hadisi sulaim ɗan amir wanda ya ruwaici hadisi daga al-mikdad ya ce la'adri ayyal milai ana ban san wani mil ɗin ike nufi ba a masafatul ardi shin ina nufin mil na tafiyar ƙasa kilo mita uku kenan amul milun ladhi yukhalu bihi ko kuwa a mushi wanda ake sa tozali da shi eh, yukhalu bihi al'ain ko ko almil mishi wanda ake sa kwalli a ido da shi qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fatasharuhum shams sai rana ta dake su su ringa gumi fa yakununa fil araki bi a amalihim sai su zamanto a cikin gumin kowa gulminsa zai zuba a tare da shi gwargwadon ayyukansu faminhum man hu ila aqibaihi akwai wanda gumin zai kama shi zuwa ainihin idan sahunsa wa min man hu ila rukbataihi akwai wanda zai ka zai kai masa ya kama shi zuwa gwiwoyinsa wa minhum man ya'khudhu ila hakwayhi akwai wanda zai kama shi zuwa kubakarsa inda yake madaurin zani ko wando wa minhum man yuljimuhu iljaman akwai wanda gumin zai yi masa ainihin linzami wato ya kama shi har baki fara'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yashiru bi yadihi ila fi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ila eh, eh, wa minhum ila eh, iljaman akwai wanda zai kama shi eh, wato guminsa zai kama shi isa kamar linzami sai na ga ina nuni da hannunsa zuwa bakinsa ayyul jimhu iljama wato za a sa masa kamar yadda ake sa dabba da bai abin nan eh, linzami a baki hadha hadithun hasan sahih wannan hadisi ne kyakkyawan ingantacce wa fil babu na abi sa'id wa bin umar a wannan babin akwai hadisi irin wannan daga ainihin abi sayyid khudri da abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda an gane ku to wannan hadisi yana tsoratar da mutane akan abin da ya shafi ranar tashin alkiyama kuma wajibi ne mutane su yi taka tsantsan da abin da zai faru a wannan rana rana ce wadda take ainihin tana da ban tsoro tana da tashin hankali tana da firgici har ma gashi za ga wani abin kallo wanda baka taba ganin irinsa ba wannan almikdad mun yi magana a kansa a wani karatu da ya gabata nan kusa mun ji sunansa da sabanin malamai akan sunansa al-miqdad dan amr dan sa'laba dan malik dan rabi'a dan sumama dan matrud dan kabilar qudaa kuma kindi har ila yau harrani ne kuma zuhuri ne kuma madani ne wato wannan duk abin nan din babban shuhurarsa al-miqdad bin al-aswad kuma sahabi ne mashhuri daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadis ragam alfan arabu miyatin sintano ya ishirun hadisi mai lamba dubu biyu da ɗari hudu da ashirin da biyu ƙala haddasa abu zakariya ya haibun durust al-basari قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال حماد وهو عندنا مرفوع حماد يتي وانا حديثا أو أن تقع شزوها ذا الله صلى الله عليه وسلم yawma yaqumun nasu li rabbil alamin da Allah yace yawma yaqumun nasu li rabbil alamin ranar da mutane za su gaba ga ubangijin talikai a cikin suratul inshiqaq suratul mutaffifin kala yace yaqumuna fi ar-rashhi ila ansafi adhanihim mutane za su tsaya a cikin wato ruwan gumunsu waɗansu har zuwa ainihin rabin kunnuwansu ma'ana ya musu iljam kamar wancan hadisi da ya gabata haza hadisin hasanun sahih wannan hadisi ne ke kyau ingantacce ta yi dama can baya ya ce akwai hadisi irin wannan daga abdullahi dan umar قال حدثنا هناد قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه akwai hadisi كوتن wannan daga abdullahi dan umar Allah ya ƙara masa yadda to da haka dai waɗannan hadisai suna gaya mana a yi taka tsantsan mutane su lura su shiga taitayinsu a daina yin wasa da Allah subhanahu wa ta'ala babu ma ja a fi sha'anil hashiri wahuwal babu salis babu abin da ya zo cikin sha'anin tashin mutane a gargada su gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala ranar tashin alkiyama hadis rakam alfan arbumiatin salasun wa ishirun hadisi mai lamba dubu biyu da ɗari hudu da ashirin da uku قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلا ابن عباس يتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا ذا أتاش متاني رانا تاشن القيامة حفاة بام يتاكلمي أكفصا oratan tsirara ba mai tufafi a jikinsa gurla kowa da loba babu mai kaciya kama huliku kama yadda aka halice su sun makara'a sannan ya karanta kama bada'na awwala nu'ido wa'adan alaina علينا إنا kunna فاعلين kama bada ana awal halkin nu'idu kama inda muka faru farkon halitta za mu mayar da da shi ita halitta din haka wa'adan alaina wannan alkawari ne akan mu da muka yi inna kunna fa'ilin kuma lallai mu mun kasance masu aikatawa ne inda muka yi alkawari za mu yi wa awwalu man yuksa min al ibrahim farkon wanda za a fara sa wa tufafi daga cikin halittu shine annabi ibrahim alaihi salam wa min ashabi bi rijalin dhati al-yamin wa dhati al-shimal za a ɗauki waɗansu mutane daga cikin sahabbai na ɓangaren dama da hagu ma'ana na kawar da su daga kan hanya faƙulu sun ce ya rabbi ashabi ya ubangiji mutane na ne ƙawar sai ya ce in na kalata tadri ma ba da kai baka san me suka farar ba a bayanka innahum lam yazalu murtaddina ala aqabihim منذ فارقتهم tun da ka bar su ba su gushe ba suna yin ridda akan digadigan su suna koma kafirci faƙulu kama ƙalal abdu salih sai in faɗa kamar yadda bawa na ƙwarai isa ɗan maryam ya faɗa in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim in tu'adhibuhum in kai musu azaba fa innahum ibaduk to ai ka ne wa in taghfir lahum in ko kai musu gafara fa innaka antal azizul hakim to lallai kai mabuwayi ne kuma gwani ne ba mu san dalilin da yasa kai musu gafara ba ba mu san da ya sa ka yafe musu ba mun san dai ba gagara ka suka yi ba to wannan yana nuna mana ainihin eh, cewa eh, ranar kiyama akwai waɗansu da za su sun bar kan hanya da haka za ka aka ce bangaren dama da ɓangaren hagu kaga wani zai ganyi dama ai alheri hagu ne sharri a'a duk wanda ya bar wannan siratul mustaqim i dama ko ya hagu to ya sauka daga kan hanya din sai dai yawanci wanda suka yi bangaren dama yanzu haka an yaudare su ne da abin da yake gaskiya da ina kama da addini amma ba addini ba ne waɗanda suka yi bangaren hagu waɗannan su kuma waɗanda sun rudu da abubuwan da dama ba addini ba ne bai kama da addini amma yadda suka yi da suka bi shi gayar kenan amma duk wanda bai rayu akan asiratul mustaqim ba yayi dama ya hagu to ya halaka Allah ya sauke to kuma hadisin ina nuna mana annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba dan gashi da ya san gaibu ba zai nemi waɗannan a dawo da su su haukan tafarkin da ike miƙaƙe da zai je su sha ruwan alkausara ba ko su sha daga alhaut tafkin shi to kasancewar bai san abin da suka yi ba a bayansa shi isa inima to sannan har ila yau masu kafa hujja da wannan hadisi kamar 'yan shi'a da suke cewa ai annabi ma ya faɗa sabansu sun yi ridda ba ana nufin wai lallai a cikin sahabbansa ba ai dukkanin mu sahabban manzon Allah ne ma'ana waɗanda muka bi shi muka bi sunnarsa ne muka bi addinin sa ne waɗanda muka amsa kira da da'awarsa ne قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن المغيرة بن النعمان بهذا الإسناد فذكر نحو نحوه هذا حديث حسن صحيح إكاوش كتن كتن كما وانا حديثي نيكي كاوا wanda yake ingantacce an gane ku wannan hadisin kamar ainihin eh, abin nan a ah, to mun ga sahabin wannan hadisi abdullahi dan abbas hadis ram alfan 424 hadisi mai lamba 2424 daidai قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأن حديث daga bas ɗan hakim daga mahaifinsa daga kakansa an gane ko ya ce na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa an gane ko wane ne eh, hakim eh, baban hakim shine muawiya za mu zo mu ji tarihinsa insha Allah innakum tuhsharuna rijalan wa rukbana za a tashe ku ranar tashin alkiyama wasu suna tafa a kafa wasu suna abin hawa wato jarruna ala wujuhikum waɗansu ma za a ringa jiyan su akan fuskar su wa fil babi ana bi huraira a wannan babin akwai hadisi irin wannan daga bi huraira hadha hadithun hasan wannan kuma hadisi ne wanda yake kyakkyawa bahaz shine bahas dan hakim dan muawiya dan haida al-qushairi kuma mutumin kirki ne mai gaskiya ne hakim ɗan muawiya ɗan haida al-kushairi shine baban bahas albasari mutumin basara ne shi ma mutumin kirki ne sai mahaifinsu muawiya ɗan haida al-kushairi Muawiya ɗan Haida ɗan Muawiya ɗan Kushair ɗan Ka'ab ɗan Rabi'a shi Kushairi ne nasabarsa kenan ba shi da wata shuhura mai yawa sunansa ma ɓoye yake bahas ɗan da yawa za ka ji eh, bahas an abihi bin hakim an abihi an jaddihi yawanci haka hadisansa suke zuwa an abihi an jaddihi an gane ko to kakan nasu shine muawiya dan haida ɗan muawiya ɗan kushair ɗan kab kuma sahabi ne shahararre daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kuma ina ga lura da lokaci na ya kamata mu kwana insha Allah in Allah kai mu mako ma dora daga nan din da muka tsaya da fatan abin da muka faɗa izam daidai ne Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya fi mana abin da yake na aiki ya ikon aiki na nesanta kuma ya ba mu ikon nesanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai